للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون waɗanda suka kyautata aiki ta hanyar tsayar da abubuwan da Allah ya wajabta masu na biyayya da barin abubuwan da ya haramta musu na saɓo suna da sakamako mafi kyau shine aljanna da ƙarin wani abu akan haka shine kallon fuskar Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ƙura ba za ta lullube fuskokinsa wulaƙanci da taɓewa ba za su shafe su ba waɗannan masu kyautatawar su ne an aljanna masu zama a cikinta ne dindindin.